تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم saukar da alkur'ani daga Allah mabawayin da ba wanda yake rinjayarsa kuma mai hikima a cikin halittarsa da ƙaddarawarsa da kuma shari'arsa